Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan canal namu mai albarka a dai yau insha Allah za ku ji mu dauke da bidiyon Sheikh Sani Hayarijiyar Lemu inda yake tsokaci tare da bayyana irin hukunci tare da yadda ya kamata a yi sujudu sahau shin ko ka taɓa yin sallah ka yi ƙari ko ka yi rage baka san a inda ya dace ga sujjadan ba kuma ma ba ma ka san hukuncin ba to a yau insha Allahu a cikin wannan bidiyo za ku ji mu ɗauke da bidiyon malam yayin da yake ba da gamsassun hujja na hadisai da ga manzan Allah tsira sallallahu alaihi wa sallama sai ku biyo mu a cikin wannan shiri domin mu ji wannan hukunci domin mu gudu don mu tsira tare ranar tashin alkiyama kamar yadda kuka sani sallah ce ta farko abin da za a yi mana hisabi a ranar lahira domin haka sai mu daure da saurara domin mu ji hukuncinta ga bidiyon nashi kamar haka to a ina ake sujjadar sahau ana yin ta bayan sallama ko kafin sallama ko ana yi a ko ina to akwai maganganu na malamai a nan akwai mas'al wato saɓani na fahimta da malamai suka yi dangane da mahallin sujjada sahu kafin ne ko bayan ne ko ku akwai kafin akwai bayan me zai sa a sujjada kafin me zai sa a sujjada bayan ko kawai mutum ya zaɓi wanda ta yi masa to akwai hadisai waɗanda su ne al'usul wato su ne jigo a babin sahu akwai hadisai waɗanda su ne jigo a babin sahu wanda suka hikaito wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka hikaito sujjadar annabi sallallahu alaihi wasallam ko umarnin da yayi ayi sujjada yayin da aka yi rafkanwa a cikin sallah wasu malamai su ambaci biyar wasu ambaci shida a daga ciki akwai wannan hadisin namu hadisin zuliyadai hadisin zuliyadai kusan shine ma mafi inganci mafi shahara daga cikin hadisan da suka yi magana akan sahu akwai hadisin abu huraira shi ma yana cikin bukhari da muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka yi kiran sallah shedan yakan juya baya ya tafi yana fitar da iska dan kada ya ji kiran sallah idan gama kiran sallah sai ya dawo idan aka ikama sai kuma juyawa idan gama ikama sai ya dawo ya zo ya sa wa mutane masu sallah wasi ko ya sa wa mai sallah wasi a cikin zuciyarsa annabi yake cewa ya rika ce masa tuna kaza tuna kaza tuna kaza wato ya ta sa masa saƙe-saƙe ta tunani yayin da yake sallah har ma ya rika tuna abin da ba. in banda ya shiga sallama ba zai tuna shi ba yace hatta ya zalla ar-rajulu la yadri kam salla nabi yace har mutum ya kai ma bai san ya ma rikice ya kasa gane raka a nawa ya yi, raka a nawa ya sallata annabi yace fa idza lam yadri ahadukum kam salla idan ɗayanku ya kasa gane raka a nawa ya sallata falyasjud sajdatayn wa huwa jalis Yayi sujada biyu yana mai yana a zaune wani hadisin abu huraira kenan da ya magana akan mutumin da ya shakka nawa ya sallata yayi sujada yana zaune A jo kafin ya sallama ko bayan ya sallama haka nan, akwai hadisin imran ibn husayn wanda daidai yake da hadisin zuliyadai mun karanta shi mun ta magana a kansa shi kuma yana magana annabi ya ya yi raka'a uku ne maimakon biyu ya yi sallama daga baya aka sanar da shi ya dawo ya cika shi abin nan shi ne dai hadisin zuri ya daina amma da lafazi daban amma shi ma sujjada ce da aka yi ta bayan sallama akwai hadisin abdullahi ibn buhaina shi ma hadisi ne wanda yake sahihi yana cikin bukhari da muslim hadisin imran ibn husayn yana cikin muslim ne ba cikin bukhari amma hadisin daina. afuwan hadisin abdullahi ibn buhaina yana cikin bukhari da muslim hadisi ne da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah a zahar ya raka'a biyu maimakon ya zauna sai ya miƙe tsaye ya yi raka'a biyu maimakon zama ya tahiya sai ya manta ya miƙe tsaye yayin da ya gama sallarsa sai ya sujjada biyu yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis yana zaune ya kabbara ya sujada ya kabbara ya sujada qabla an yusallim kafin sallama wani hadisi ya zo da sujada kafin sallama yayin da mutum ya miƙe maimakon zama maimakon zaman tahiya sai ya miƙe to in ya gama sallarsa sai ya sujada biyu kafin ya yi sallama mutane ma suka yi sujada a nan sai hadisi na biyar shine hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin abdullahi dan mas'ud yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa mutane sallah sai ya ƙara a cikin sallarsa kan azahar ce maimakon raka'a hudu sai ya ƙara raka'a biyar a lokacin da ya miƙe ta biyar mutane ba su ce komai ba don sa a wancan lokaci lokaci ne da shari'a take ake samun canje-canje don haka mutane ba sa saurin katsalandan suna jiran annabi ya gama ya gaya musu cewa to sallar mu ta koma biyar maimakon hudu kamar yadda ya faru a hadisin zuliyadaini kaga mutane shiru aka yi ana jiran ta zama biyu <laughs> sai ba ta zama ba to aka ƙara biyar ma suka yi shiru sai da aka gama shine aka ce wa ya rasulullah a hadasa fi salati shay'un wani abu ya faru ne a sallah wato an samu sabon umarni ne yanzu biyar kamata a annabi ya ce wa ma zaka wani ne bai faru sai suka ce ya rasulullah sallaita kaza wa kaza ka sallaita khamsan kai raka'a biyar mai wakan hudu to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rade kafafuwansa ya fuskanci alqibla ya yi sujada biyu sannan ya sallama kaga wannan sujada ce ba biya eh, an gan sallama ta farko har an yi magana sannan ya sake sannan ya sallama daidai eh, yake da hadisin zuwa ne amma wancan ragi aka yi nan kuma nan kuma ƙari aka yi to anan yake cewa mutane innahu law hadatha fi salati shay'un anba'tukum bihi da akwai wani abu sabo da ya faru a sallah game da sallah da na ba ku labari la yaju ta'khirul bayan an waqtil haja sauraka babu wani abu da ya faru walakin inna ma ana basharun ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne kamar kowa ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa Ina manta ku tuna mu sai kuma ya ci gaba da basu su ka'ida ya ce wa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya shakka game da sallarsa yayi ta baba raka'a nawa yayi falyataharras sawaba to ya kirdadan abin da yake zaton shine daidai falyutimma alaihi ya cika a kansa thumma liyasjud sajdatayn sannan sai ya sujjada biyu anan sajdatayn kafin sallama ko bayan sallama ba a fayyace ba a lafazin bukhari ya fayyace a lawan lafazi na bukhari thumma liyasallim thumma yasjud sajdatayn idan ɗayanku yana tababa nawa ya sallata raka'a uku ko hudu ko raka'a biyu ko uku ko hudu yana baba to fal ya falyataharras sawaba yayi kirdadan ijtihadin cewa to ina zaton cewa sallah ta raka'a kaza ce ko ƙarin ko rage akwai bambanci tsakanin albina'u ala al-yaqin da kuma al-taharrus sawab albina'u ala al-yaqin shine ka rage in kana zaton biyu kai ko uku kada da ita biyu ga uku kai ko hudu kada da ita uku domin daman tsakanin biyu da uku abinan biyu da uku ne don kada da ita biyu ka samu tabbacin da cewa sai dai a ce ta fi haka amma ba a ce ƙasa da haka ba wannan shine bina alal yaqin amma ta harrar sawab shi kai aiki da abin da yafi karfi a zuciyarka kana sallah ki tabbice ko uku sai zuciyarka tafi baka cewa biyu ce sai ka gina akan biyu ko zuciyarka tafi baka cewa uku ce sai ka gina akan wannan shine taharrar sawab kowanne ban yake akwai albinahu alal yaqin akwai taharrar sawab anan annabi sallallahu alaihi wasallam a taharrar sawab sai ya ce thumma li yusallim thumma yasjudu sajdatayn kaga ba'diya kenan yayin da yake ginawa akan abin da ya firinjaye a zuciyarsa zai sujada ba'di amma wancan na hadisi Abu Sa'id al-Khudri wanda ne na shida zamu ambata shi kuma ya umarce shi ne sujada qabli hadisi na shida shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sahih Muslim sunan Abi Dawud da Nasa'i da Ibn Majah shi kuma cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yana shakka yana tababa cikin sallarsa falam yadri kam a thalathan arba'a. bai san nawa ya sallata ba raka'a uku ne ko hudu falyutrih shakk to ya jefa da shakkar ya jifa da tababar ce biyu ne ko uku sai da ita biyu kaga ya jefar da uku ko hudu sai da ita uku ya da wannan shakkar da yi wal yabni ala mastaiqan ya gina akan abin da yake tabbaci shine yaqini thumma yasjud sajdatayn a an yusallima sannan sai sujjada kafin sallama annabi ce fa in kana salla khamsan shafa'na lahu salatahu idan hudu yake ta baba ko biyar sai bata huɗu, to in ya ƙara abin ya zama biyar ce to waɗannan raka'o'i sujada guda biyu sai su mai da sallar ta zama shafa'i wato sai zama kamar raka'a shida ta zama ta zama cika wa in kana salla itmaman li arba'in in kuma hudin cip cip ya sannan sai ya zama sujudul qabliya sai zama targhiban li shaytan ya turmusa hancin shaytan ne a kasa saboda mai saboda ya cire wa kansa ta babar da shaytan yake so ya sa masa zuciya sallarsa ta cika ko ba ta cika ba ta wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri kuga ya saba da wancan hadisi na Ibn Mas'ud wanda ya magana taharrus sawab taharrus sawab muka ce zai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce thumma li yusallim thumma yasjud sajdatayn kaga sujjada ce ba'diya amma hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya nuna cewa sujjada yayin da kai gini akan mafi karancin abin da kake zato sujjada qabliya to waɗannan su ne kusan sauran hadisan gaba ɗaya akwai hadisai daban-daban wanda suke magana akan sujjada sahu akwai hadisi Abdurrahman ibn Auf yana kama da hadisi Abu Huraira amma dai waɗannan su ne al-usul ce al-usul akan su duka maganganun malamai suke yawo duk magana sahu tana yawo ne akan waɗannan hadisan gaba daya guda guda guda shidan nan wasu na ambata biyar yayin da suke barin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sayo Muslim wasu kuma suna ambatansa wasu kuma suna barin hadisin Imran ibn Husayn saboda shine hadisin Zuleidai duk da cewa bambancin sashi ya faɗi raka'a uku aka yi aka manta da ɗaya hadisin kuma Abu Huraira na Zuleidai ne ya faɗi cewa biyu aka yi aka manta biyu to amma dai duka anan to anan in kuka kula cewa za ku ga hadisan wani guri Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba'adi wani guri kuma yayi qabli to wannan abubuwan da suka faru shi ya jawo malamai har suka shiga tattaunawa game to mahallan sujudu sahwi qabla salam ko ba'da salam to wannan shine shine shine na yi mana shimfiɗa saboda duk tattaunawar da za ta zo za a gina ta ne akan wannan hadisan kuma za ku fahimci dalilan da ya sa malamai har suka samu saɓani aka kawo abin nan al-iraqi a cikin tarhu tasrib aje ya kawo akwal wajen guda takwas na al-awtar na shaukani shi ma ya kaito waɗannan akwal har ya ƙara da nashi tara ya kawo nashi fahimtar ce to tashi ɗin da ya kamata zama ta tara to duba da hadisin zuliyadai da da wasu hadisai